da Iran ke magana. الله ولي الذي farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da alhaka Radio Hausa daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar dai muna ɗauke da labaran duniya da dumi dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan rabalai. Sai kuma shirin nan na kokun san biye da shi akwai duniyar ma yau shirin na ƙarshe shine tarbiyyar iyali. amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce hanyar diplomasiya ce kadai hanyar warware matsalar cire nukiliyar ƙasar iran ta buƙaci ƙasashen turai su shiga tattaunawan nukiliya da ake gudana da ke gudana tsakanin iran da amurka sannan za ku ji cewa ƙawancen jam'in adawa a ƙasar abirikos ya buƙaci gyara a tsarin rijistar zaben shugaban ƙasa mai zuwa yanzu kuma ga labarin dalla-dalla minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakce ya bayyana cewa hanyar diplomasiyya ce kadai za ta warware matsalar shirin nukiliyar ƙasar iran da kasashen yamma kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran yana kalto ministan yana faɗar haka a zantawarsa ta wayar tarho da jami'a mai kula da al'amuran harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turai kaja kallas labarin ya kara da cewa ministan yana ganin matsalolin shirin nukiliya da kuma tsaron ƙasar iran ba za a iya warware shi ba sai ta wannan hanyar jumhuriyar musulunci ta iran dai ta ɗauki wannan hayyace don ita ce kaɗai wacce za ta kai ga gamsuwar kowane bangare a cikin al'amuran da suke saɓani a tsakanin su. arakci ya faɗawa wa kallas kan cewa da wannan dalilin ne jumhuriyar musulunci ta iran ta ɗauki hanyar tattaunawa ba kai tsaye ba da amurka don warware matsalolin da ke tsakanin su ya ce a shekarun da suka gabata jumhuriyar musulunci ta iran ta sha tattaunawa da ƙasashen turai wanda suka hada da ingila faransa da kuma jamus amma sai suka zo inda suka tashi baran-baran don kowa ya tsaya kan ra'ayinsa sannan ya kammala da cewa don kaucewa saɓani ɗayan ɓangaren bai kamata ya gabatar da wani abu wanda ba za a taɓa amincewa da shi ba a nata ɓangare kallas ta bayyana cewa ƙungiyar ƙasashen turai a shirye take ta shiga tattaunawa ta siyasa da jumhuriyar musulunci ta iran suna hali yanzu ƙungiyar tana neman lokacin da ya dace na yin hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya buƙaci ƙasashen turai su zo su shiga a dama da su a kan tattaunawar da ake na shirin nukiliyar ƙasar iran ta zaman lafiya tare da amurka ya kuma jaddada cewa iran tana turjiya ga dukkanin tunanin amurka na wargaza shirin nukiliyar ƙasar iran kwata-kwata baka'i ya ƙara da cewa duk da cewa iran a shirye take a ci gaba da tattaunawa kan shirin makamashin nukiliyar ƙasar da sake farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 amma kuma ba za ta taɓa barin haƙƙinta na mallakar fasahar nukiliya ta zaman lumana da kuma sarrafa da kuma sarrafa shi a hanyoyin da yarjejeniyar ntp ta amince da su ba kuma da alamun tattaunawar tsakanin amurka da iran ya da ke dutse a cikin 'yan kwanakin da suka gabata saboda an sami saɓani a kan wasu al'amura wa'anda ba su shafi nukiliyar ba don haka ne aka fasa taron roma wanda ya kamata a gudana a ranar asabar da ta gabata batun cewa mike walt mai bawa shugaban ƙasar amurka shawara kan cewa yana son cusawa gwamnatin amurka ra'ayin benjamin netanyahu firaminista amshi kasar isra'ila a tattaunawar amurka da iran din ya ce wannan al'amari na cikin gida ne na gwamnatin ƙasar amurka amma abin da ya shafi iran shine menene amurka za ta gabatar a kan teburin tattaunawa da ita don haka ne iran take buƙatar ƙasashen turai su shigo a dama da su a cikin wannan tattaunawar. ƙawancen jam'iyyun siyasa na ƙasar ivory coast ya buƙaci a sake lalin yadda ake tsara yadda ake rijistar jam'iyyu a hukumar zaben ƙasar ganin yadda hukumar ta hana rijistar wasu jam'iyyun saboda dalilai daban-daban shafin yanar gizo na labarai afirka news ya bayyana cewa an kafa ƙawancen ne a cikin farkon wannan shekaran wanda kuma aka sanya masa suna capci a farkon wannan shekaran don tunkarar zaben shugaban ƙasa wanda za a gudanar a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2025 da muke ciki kawancin cap gamayyar jam'iyyun adawa da dama ne da aka kafa a ƙasar ta ivory coast in banda jam'iyyar lauren bagbo wanda ya kafa don tunkarar zaben watan oktoba mai zuwa har ila yau kawancin na zargin hukumar zaben ƙasa ta ivory da rashin adalci a yadda take amincewa da 'yan takara a zaben a ranar 31 ga watan mayun da muke ciki ne da ake sa ran kawancin jam'iyyun adawan za su gabatar da taron su na farko don tattauna wa'annan matsaloli da kuma yadda za su tunkari gwamnati mai ci da su da kuma hukumar zaben ƙasar don warware su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga birnin tehran a safiyar yau ce wato jiragen yakin hamshi kusa isra'ila suka kai hare-hare kan tashar jiragen sama na birnin sana'a a ƙasar yemen inda ake ganin hakan kara roro ta wutan yaƙi a yankin ne kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a daidai lokacin da jiragen yaƙin amurka suka ɗauki kimani watanni biyu suna kai hare-hare a kan ƙasar yemen a yau jiragen yaƙin ƙasar isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren kan birnin sana'a babban birnin ƙasar a cikin makon nan ne ƙungiyar ansarullah ta kai hare-hare da makamai masu linzami samfurin ballistic a kan tashar jiragen sama na bengerun tashar jiragen sama mafi girma a hamji kasar isra'ila wannan ya sa hamji kasar isra'ila ta kai hare-hare na yau a kan tashar jiragen sama da ke birnin sana'a har sau goma sha biyar ƙungiyar hosi dai ta ce za ta mai da martani mafi tsanani akan hamshi isra'ila don tallafawa mutanen gaza wanda hamshi take wato kashewa ta sama da makamai da kuma ta ƙasa da yunwa kafafen yada labarai na hamshi isra'ila sun bayyana cewa jiragen yakin ƙasar sun kai yare-yare da dama akan tashar jiragen sama na birnin sana'a kuma sun lalata ta gaba ɗaya ƙungiyar ansarullah dai ta ce za ta mai da martani mai ƙarfi memba a majalisar gudanarwa ta ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen wato muhammad bukhaiti ya bayyana cewa hare-haren da ƙasar isra'ila da amurka suke kaiwa a kan fararen hula a ƙasar yemen sun wuce jan layi na ƙungiyar ko sun ƙetare haddi na ƙungiyar ta la kamfanin dillancin labaran iran wato irna ya nakalto buhaiti yana faɗar haka wa tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon a yau talata kuma ya ce ƙasar yemen za ta mai da martani. To masu sauraro labaran duniya kenan kuka saurara daga nan Radio Hausa daga birnin Tehran. Yanzu kuma sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da shirin baya labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma duniyar mu a yau. Shirinmu na ƙarshe shine tarbiyar iyali, da wannan kuma muke cewa kwana lafiya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin ba mu zai magana dangane da bunƙasar tattalin arzikin iran duk tare da takunkuma tattalin arziki masu tsanani wa'anda ƙasashen yamma musamman amurka suka ɗora wa juna musulunci ta iran wanda ni tahir amin zan karanta a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka take barazanar za ta hana sayan ɗanyen man fetur daga ƙasar iran kwata-kwata sannan take barazanar za ta farwa ƙasar da yaƙi saboda shirinta na makamashin nukiliya sabbin rahotanni sun bayyana cewa iran tana gaba a fitar da kayakin kasuwanci zuwa ƙasar china sannan ita ce na tara a duniya wajen samar da ƙwan kaji da sauran tsuntsaye kamfanin dilancin labaran pars news na ƙasar iran ya bane cewa yawan ɗanye man fetur wanda ƙasar iran take sayarwa ƙasar china kaɗai ya kai ganga miliyan 1.8 a kowace rana a cikin watan mayan da ya gabata na wannan shekara ta 2025 labarin ya kara da cewa ƙasar iran a halin yanzu tana sayarwa ƙasashe 110 kayakin abinci na halal wanda suka hada da nama da sauran kayakin abinci na dabbobi kuma ita ce na tara a duniya wajen samar da kwan tsuntsaye a wani labarin kuma yankin ciniki mara shinge na aras da ke arewa maso yammacin ƙasar iran ya samar da kudaden shiga ga ƙasar wanda ya kai dala amurka miliyan 200 a shekara ta 2024 da ta gabata hadi mukaddam zade shugaban yankin ya bane cewa yankin nasa ya samar da kudaden shiga har dala amurka miliyan 200 a arewa maso yammacin ƙasar kuma kudaden shiga da aka samu daga kasar azerbaijan kadai ya kai dala amurka miliyan goma sha daya a lokacin da yake magana da kamfanin dillancin labaran pars today a gefen kasuwar baje koli na iran expo 2025 wanda aka kammala a nan tehran a makon da ya gabata mukaddam zade ya kara da cewa yankin ciniki marasa shinge na aras ya fi muhimmanci a kan sauran yankuna irinsa a nan ƙasar iran saboda yawan wuraren yawon bude ido da kuma shakatawa da yankin yake da su a ɓangaren sayar da kayakin abinci wanda ake kira halal kuma shi ne wato kayakin da iran take fitarwa zuwa ƙasashe kimani 110 a duniya kuma take gasa da wasu ƙasashen duniya wajen sai da su darakta mai kula da wannan bangaren ya ce kayakin abinci na halal wanda suke fita da kasar iran suna zuwa kasashen malaysia singapore kasashen yankin tekun farisa arewacin afirka da sauransu ya ce a yankin dai kayakin abinci daga kasar iran suna shiga kasashen iraki turkiya haɗaɗɗen daular larabawa afghanistan rasha da wasu kasashen turai sannan shugaban kwastam na yankin jolf ya bayyana cewa a watan da ya gabata kayaki abinci na kimanin dala amurka miliyan 8.5 ne suke fita daga kofar fitar da kayakin kasuwanci a yankin a watan da ya gabata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata shida ga watan man shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan zulka'ada na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusa cewa shekaru 165 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan mayu na shekara ta 1859 Alexander Humboldt wani masanin ilimin geografiya ɗan ƙasar jamus ya rasu yana da shekaru 90 a duniya an haifi alexander shekara ta 1767 a birnin berlin sannan kuma ya fara bincikensa ne akan neman sanin yadda duniya take wani binciken dai shine kai shi ga kasashe daban-daban da gaske har da ƙasashen nahiyoyin amurka da kuma asiya bayan dawowarsa kasar jamus ya shiga yin rubuce-rubuce akan abubuwa da dama waɗanda ya iya ganowa sakamakon bincikensa a littafi wanda ya kai mujalladai guda biyar alexander ya asasa biyar ilimin bincike ta ƙasa da ƙasa a jamus wadda kuma ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na tsawon shekaru inda halin yanzu ake amfani da abubuwa da dama na ilimin ƙasa wanda wannan cibiya ta iya ganowa a bangori daban-daban na ilimin sanin ƙasa a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ruhullah kamal wandi wani babban malamin addinin musulunci ya rasu ya yi karatu a birnin na iran sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake koma zuwa gare su tun bai wuce shekara hamsin a duniya ba ban haka kuma ya koma garin horam abad na ƙasar iran ɗin inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbintar da ɗalibai da kuma rubuce-rubuce na littafan addini har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya rasu yana da shekaru 63 a duniya kuma bizne gawarsa a hubbaran saida fatimatul masuma wanda yake birnin kum masu saurare ko kun san cewa shekaru 142 da sa gabata a ranar irin ta yau shida ga watan mayu na shekara ta 1882 robert koch masanin ilimin halitta ɗan ƙasar jamus ya sanar da gano kwayar cutar nan ta tarin fuka daga baya farfesa coach ya samu hanyar ware wannan kwayar cuta wanda take da juriya idan aka kwatanta da sauran kwayoyin cuta wanda kuma za ta iya boyewa a cikin wata kusurwa na tsawon shekaru sannan kuma ya zama aiki mai matukar wahala a iya tantance yadda cutar take yin illa a cikin huhu ɗan adam tana yin tasiri matuka wajen raunata huhu da kuma yin tasiri ga garkuwar jiki da sanya shi rauni bayan gano wannan cuta da kuma sanadin tarin fuka farfesa koch ya gano kwayar cutar kwalara ta hanyar tafiya a kasar masar da india a cikin shekara ta tara da shida ya kuma kirkiri actozil akan cutar zazzabin ciwon sauro wanda ya yi kama da queen koch wanda an haife shi ne a ranar goma sha ga watan disamba na shekara ta da da arba'in uku a kasar jamus ya rasu a ranar ashirin da bakwai ga watan mayu na shekara ta tara da goma sannan kuma ya lashe kyautar nobel a shekara ta tara da biyar. robert koch babu shakka shi ne masanin ilimin ƙwayoyin cuta mafi girma wanda ya shahara a nahiyar turai bayan lewis pester wanda ya samar da penicillin da kuma wasu muhimman aika waɗanda ya yi na ci gaba ta fuskacin kimiyya wanda ba za a taɓa mantawa da shi a tarihi ba. masu saurare san cewa shekaru 758 da suka gabata a ranar irin ta yau takwas ga watan zulkada na shekara ta 688 bayan hijira Sheikh Fahruddin Ibrahim bin Buzurgmeher bin Abdulkaffar Iraki Hamdani ya rasu wanda babban malami ne kuma marubucin baitukan waƙoƙi na adabi. Fahruddin ya shahara matuƙa ta fuskacin rubuce-rubucensa da kuma tafiye-tafiye. Ya fara tafiya zuwa ƙasar Indiya tun yana da shekara goma sha takwas a duniya inda ya zaɓi ya yi wa manyan shehunnai na wannan lokaci masu tasiri hidima sannan kuma ya zaɓi tafarkinsa na karatuttukan addini bayan wasu shekaru ya shiga kotun shak sadar denil kayuni a kwanya da ke kasar india inda ya rubuta littafin lama'ad a ƙarshen rayuwarsa iraki ya yi tafiya zuwa ƙasar masar da sham inda ya rasu kuma aka binne shi a kusa da kabarin muhyiddin ibn al-arabi a birnin damascus fadin mulkin syria a lokacin rayuwarsa ya yi rubuce-rubuce a bangare daban-daban musamman ma a ɓangaren adabi wanda dukkanin rubuce-rubucensa ya yi su ne a cikin baituka na waƙa sannan kuma an tattara wasu daga cikin littafan da ya rubuta ɗin a cikin wani diwani nasa wanda yake magana a kan adabi baga kuma wannan babban malami wanda ya shahara ta fuskacin nazarin ilimin sufanci tabbas ya shahara a bangaren irfani sannan kuma ya rubuce rubuce a wannan bangare wanda da dama daga cikin malaman irfani da suka biyo daga bisani sun yi amfani da littafansa musamman waɗanda ya tasirantu da shahararren malamin nan ibn arabi da kuma bin tafarkinsa a kansu masu wurare ko kun san cewa shekaru 1600 da suka gabata a rana irin ta yau kamar yadda tarihi ya nuna wato takwas ga watan zulkadin shekara ta 385 bayan hijira ali bin umar da raini babban malamin hadisi kuma marubuci kuma masanin fikihu ya rasu a birnin bagdaza na iraki bayan kammala karatun share fage ya je kasar masar sannan kuma ya yi amfani da damar da yake da ita wajen tattaro bayanai waɗanda ya samu ta fuskacin tarihi musamman ma tarihin malaman tafsiri da kuma malaman fikihu da irin rubuce-rubucen da suka yi bai ga kuma ya yi amfani da wannan damar wajen rubuta littattafai daban-daban akan dukkanin waɗannan ilmomi da ya yi bincike a kansu. su mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta dai shine al-muftah wal ma'amil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 na neman tsugunar da falasinawa a kasar siriya bayan da kasashen masar da jordan suka ki ta yin shugaban amurka donald trump da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Gwamnatin Gaza ta gargaɗi Falasinawa kan jita-jita da ake ta yadawa, na yin hijira daga zirin Gaza ta filin jirgin sama na Ramon na haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana ɗaukan watsa jita-jita a matsayin wani mummunan kamfe da gwamnatin mamayar Isra'ila ke jagoranta ganin ya watso a tsakanin Falasinawa, tare da yin tasiri a kwakwalensu domin kawo cikas a kokarin 'yan gwagwarmaya da raunana al'ummar Falasinu kan huɓasansu. su na ci gaba da yin riko da falasino a matsayin ƙasarsu ta gado ofishin yada labarai na gwamnati a zirin gaza ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa sun bi diddigin yadda aka yada labaran karya a baya-bayan nan a shafukan sada zumunta dangane da shirye-shiryen da ake yi na yin hijira daga zirin gaza waɗannan maganganu marasa tushe ko asali suna fitowa ne daga ɓangaren masu son kawo rudani tare da haɗin gwiwar wasu ɓangaren ɓangarori na waje kuma suna yada batun fara balaguran iyalan falasinawa ta hanyar filin jirgin sama na ramon zuwa ƙasashe daban-daban na duniya ofishin ya kara da cewa suna tabbatar da cewa waɗannan bayanai kwata-kwata ƙarya ne kuma wani ɓangare ne na mummunan kamfe na tsarin da ke nufin kawo cikas ga tsayin daka na al'ummar falastinu da gurgunta tunaninsu na ƙasa da kuma tura su zuwa gudun hijira ta tilas ƙarƙashin matsin lamba da wahalhalu na yaƙi ofishin ya ƙara da cewa babban laifi da ke tattare da wannan maganganu a matakin farko shine gwamnatin mamayar isra'ila kuma ana tallata batun ne ta hanyar asusun bogi da asusun yaudara ko kuma lalataccen asusun ajiya ko kuma asusu ne na wasu mutane da ba su da cikakken ingantattun bayanai ya ci gaba da cewa waɗannan mutane suna amfani da takardun jebu da takardun neman izinin doka marasa amfani kuma suna inganta rudun tunanin 'yan mamaya ta hanyar abin da ake kira da hijira mai aminci wanda gwamnatin mamayar isra'ila za ta ɗauki nauyin kuɗaɗe a wani yunkuri na awata mummunan fuskar tsare-tsaren hijiran jama'a wanda gwamnatin mamaya ta gaza aiwatar da shi ta hanyar nuna ƙarfi kuma yanzu take neman aiwatar da shi ta hanyoyi masu ɗauke da yaudara da kwaɗaitarwa ofishin ya yi gargaɗi kan haɗarin da ke tattare da shiga cikin wannan farfaganda mai guba wacce ke aiki da wata manufa ta 'yan sahayoniya da gwamnatin mamaya ta mafarkinsa tsawon shekaru da dama da suka gabata wato kwashe falatsinawa daga mazauninsu na asali lamarin da zai wanzar da mafarkin gwamnatin 'yan mamaya haka kuma ofishin yaɗa labaran gwamnatin gaza ya ƙara da yin gargaɗin cewa al'ummar Falasinu su guji yaɗa lambobin waya da bayanai marasa tushe da ake watsa su a ƙarƙashin waɗannan yakin ƙwaƙwalwa na yahudawan sahayoniya ya yi kira ga falasinawa da su yi taka tsantsan da cikakken faɗaka kan ire-iren hatsarin da suke ciki domin wasu daga cikin waɗannan lambobi ana amfani da su ne a matsayin kayan aikin leƙen asiri da hanyoyin sadarwa na tsaro da nufin durƙusar da matasan falasinawa bayan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gaza kutsawa cikin ƙungiyoyin gwagwarmayar ƙasa domin naɗan su. sanarwar da ofishin yaɗa labaran na gwamnatin gaza ta fitar ta jaddada cewa yin hijira daga ƙasar gado da aka mamaye ba zaɓi ba ne na aminci amma tabbas makirci ne mai hatsari da ke ɗauke da alkawarin ƙarya wanda ke kunshe da ruɗi. kama mutane tatsar bayanai ta hanyar tambayoyi kisa da kuma kisan gilla kai tsaye musamman lokacin tafiya ta wurare masu muhimmanci ko wajen da baya ƙarƙashin doka a hukumance hakanan kuma ya jaddada cewa 'yan tsiraru da suka bar zirin gaza a baya-bayan nan sanannu ne kuma suna daga cikin marasa lafiya da waɗanda suka samu raunuka waɗanda aka kammala shirye-shiryensu na balaguro zuwa ƙasar waje ta hanyar mashigar karim shalom kuma ba bakin haure ba ne duk abin da aka watsa a kansu saɓanin gaskiyar lamari da ke ciki ne wato ƙarairayi ne aka yada da gangan da kuma murguɗa gaskiya dangane da wannan farfaganda mai guba gwamnatin gaza tana yin kira ga falasinawa da kada su dogara da jita-jita da bayanan karya ko kuma su ba da gudumawa wajen yada su ta kuma buƙaci hukumomin da abin ya shafa da su gaggauta kai rahoton duk wani mutum da ake zargi da ke yunkurin cin gajiyar buƙatun jama'a da kuma bayar da shawarar yadda za a iya shirya yin hijira ta hanyar doka domin kare manufar 'yan sahayoniya ce ta kuma yi kira da a tuntubi hukumomin da abin ya shafa don tantance duk wani bayani ko kuma neman taimako da idanganci hakan gwamnatin gaza ta tabbatar da cewa ba za ta lamunci yin sakaci wajen kama duk wanda ya tabbatar yana da hannu wajen yada rairayi da jita-jita ko mu'amala da bangarorin da suke kiyayya da al'ummar falasinu ba domin kiyaye tsaron al'umma da kuma mutuncin ƙasarsu. su a ƙarshe sanarwar ta jaddada cewa falastinu ƙasa ce mai tsarki kuma ba ta sayarwa ba ce ba za a tumɓuke al'ummar falastinu masu girma daga wannan ƙasa ba kuma gugwarmaya a cikinta abin alfahari ne da tsayin daka yayin da hijira daga cikinta ruɗu ne mai kisa ranar 4 ga watan maris ne a wani taron gaggawa na kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kan falasɗinu ya amince da shirin sake gina gaza ba tare da raba falasɗinawa da ƙasarsu ta gado ba ana sa ran shirin zai ɗauki tsawon shekaru biyar ana aikatawa kuma zai lashe kuɗi kusan dala biliyan hamsin da uku sai dai gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila da amurka sun yi watsi da shirin tare da yin biyayya ga shirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar na raba falastinawa da gaza ta hanyar tilasta musu gudun hijira zuwa kasashen makwabta kamar masar da jordan duk da cewa dukkanin kasashen biyu sun yi watsi da wannan shiri sannan wasu kasashen larabawa da kungiyoyin yankin da na kasa da kasa suka goya musu baya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta killace gaza na tsawon shekaru goma sha takwas inda kusan miliyan ɗaya biyar daga cikin falastinawa miliyan biyu hudu suka rasa rasa matsugunansu bayan da aka rusa musu gidaje ko lalata su a yakin da aka yi na ƙoƙarin raba su da yankin tabbas yankin gaza ya shiga wani yanayi na yunwa sakamakon rufe mashigarsa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi domin hana kai agajin jin kai sannan a baya bayan nan amurka da haramtacciyar kasar isra'ila sun sake yunkuri na korar falastinawa daga zirin gaza inda suka bayyana cewa za a tsugunar da falastinawa ne a kasar siriya ganin yanzu siriya ba ta da alkiblar siyasa musamman ganin yadda sabbin shugabanninta suke neman samun karɓu kowa a wajen amurka da yahudawan sahayuniya kamfanin dillancin labaran igna ya habarta cewa ranar litinin din nan ne gidan talabijin na cbs ya watsa rahoton cewa amurka da haramtacciyar kasar isra'ila sun yi yunkurin tattaunawa da sabuwar gwamnatin siriya kan shirin shugaban amurka donald trump na tilastawa falastinawa yin gudun hijira zuwa kasar siriya ta hanyar kauda kansu daga ci gaba da zama a zirin gaza kuma za a nema musu wurare da za su gamsu da su a cikin kasar ba tare da tsangwama makoma ba kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa ya ruwaito daga majiya mai tushe da ba a bayyana sunanta ba da ke da masaniya kan manufofin gwamnatin trump na yankin gabas ta tsakiya na cewa gwamnatin amurka ta yi yunkurin yin magana da sabuwar gwamnatin syria da wasu bangarori na uku wata majiyar kuma ta kafar sadarwa da ba a bayyana sunanta ba ta ce an tuntubi gwamnatin siriya kan wannan batu amma babu tabbas ko bangaren siriya ya amsa bukatar amurka ko a'a a cikin wannan yanayi wani babban jami'in kasar siriya wanda kafar sadarwar bata ambaci sunansa ba ya ce bai da masaniya kan wata tuntuɓa daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ko amurka dangane da wannan batu kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa ya nakalto daga majiya mai tushe cewa gwamnatin trump da haramtacciyar kasar isra'ila sun kuma tuntubi gwamnatin sudan da somaliya a matsayin wurare da za a sake tsugunar da falasinawa mazauna gaza cibiyar ta kara da cewa kalaman na trump sun karfafa wa haramtacciyar kasar isra'ila gwiwa wajen tuntubar wasu kasashe domin lalubo damar gunar da falasinawa nesa da zirin gaza a gefe guda kuma kafar yada labarai ta amurka ta rawaito jakadan somaliya a amurka na tabbatar da cewa gwamnatin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ba su tuntubi gwamnatin somaliya kan wata shawara ba ballantana wannan batu mai sarƙaƙiya a kwanakin da suka gabata ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim faki ya tabbatar da cewa ƙasarsa ta yi watsi da duk wata shawara ko wani shiri daga wani bangare da zai gurgunta 'yancin al'ummar falasino na rayuwa cikin lumana a ƙasarsu ta gado wani babban jami'in gwamnatin sudan ya kuma ce sudan bata samu irin wannan shawarar ba kuma hakan ba zai samu amincewa daga mahukuntan ƙasar ta kowace hanya ba a gefe guda kuma shugaban amurka donald trump ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a fadar white house a ranar 4 ga watan fabrairu cewa amurka za ta mame zirin gaza tare da mallakarsa Trump ya yi nuni da cewa a halin yanzu Gaza ta zama wani yanki da ya ruguje gaba ɗaya yana mai cewa zai fi kyau falasinawa a gaza su koma wasu sabbin matsugunai da za a gina a kasashen makwabta musamman masar da jordan ya kuma ikirarin cewa falasinawa ba su da wani zaɓi illa barin gaza sai dai masar da jordan sun yi watsi da shirin na trump inda wasu kasashen larabawa da na turai da kuma ƙungiyoyin yanki da na ƙasa da ƙasa suka shiga cikin marasa amincewa da wannan gurguwar shawara ta raba al'ummar gaza haɗu tushensu na asali ta hanyar zama bakin haure a wani wurare na daban a nasa bangaren taron kolin kasashen larabawa ya amince da shirin da masar ta shirya na sake gina gaza ba tare da raba falasinawa da muhallinsu ba an amince da shirin wanda zai kwashe shekaru zai kwashe tsawon shekaru biyar ana yin sa da zai ci kuɗi dala biliyan hamsin da uku sai dai haramtacce ƙasar isra'ila da amurka sun sanar da kin amincewa da shirin tare da yin riko da shirin shugaban amurka donald trump na korar falastinawa daga zirin gaza kamar yadda yahudawan sahayuniya su karɗa masa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tarbiyyar iyali Mistararo, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce. Da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata. wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. muna fata har ila yau masu mu abin ƙauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali a yau bai sani ba baka taba jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al-imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da kwakwalan mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko ma'ana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi to madalla muna kada jihar kwallon masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon boh hausa na birnin tehran na ke ƙarƙashin hausa tv da muke ci gaba da tattaunawa da malam muntaka tahir daga birnin yamai malam ta ci daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya malam bismillah wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masararo ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu manyan gobe in iyaye Yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri